kusa da akwatin kwamfuta saboda kada ta fara wannan aiki ta ja jininsa an ci alhakinsa ba za a so alhaji burbuje na kusa ba lokacin da ana wannan bayani wallahi gane kila ma ɗin hito sai na yi kusumbi ga tsarata wallahi duk ta tankwashe dan burodin ga da sun kasa min ya kare kuma cin burodin ga babu ruwa wallahi yau kwana biyu cikin akwatin abin ya kai min ko a'a yanzu ban san wanda za ni ba in alhaji ya zaka in ce to kuma ga ina manta lambar da sun faɗa ne amma bari in alhaji ya taho in sa ya buɗe shi duk wanda za a yi <coughs> kut kut watan wannan daga rediyon switzerland harin bayan ya buɗe shi idan bai haka ba abubuwa zai yawa za su same shi iska hamada da tsananin fari zai faru a shagon a fadarsa a gwadonsa a duk inda ya aje wani kayan tanadin arzikin kasa dole ya jaye ya bude kwamfuta to ni ya zan yi bude ta ba san lamba ba ni ma lamba lamba ngani wallahi na mance ko ko kowa na yin wallahi to na mance ne dai na mance wallahi alhaji barka da muna na lahiya lau na gajiya ba gajiya muna lahiya lahiya lau kuma da yalla to Allah alhaji baka ga inda bolo bolo goyi ba a a ba kane ne ya bagari wallahi ya kwashi kana ta ce ni da aboki na mun magana ce a ta ce zai ya kano kasko kudin mota ne a kai wani na ya lona ya an ina kiyashi yayi wallahi ya kano kasa dogarwa fa da kwariya dukun wace dukun wace wani gidan ba magana waye kike ji ana ni na alhaji kaiwa ni na gojirgo alhaji a ina wallahi ni na annan cikin akwatin ina waɗannan sun kai da sun kasa ni to kan kai ka kare je ka kira min chaba da damo ka ce su zo maza ina neman su to don Allah don annan alhaji ne ka tsiba ko jirgo yo alhaji don Allah kai mai nasiba yau kam gada yau sai mun saka ta sha don Allah ka raga min wani Allah ya raga ma yanzu kai aka hada baki da kai aka yi min wannan zamba cikin aminci wallahi alhaji ni ban san cutar ka za su yi ba to to ai za ka sani a kai ina abun ga a zo a sawo min itace yau ruwan din nan na kanan duk sai an bulbule shi yau kana sani a'a ko jirgo don Allah alhaji kai min nasiba don Allah alhaji wallahi ban san ban san ci ka za ta yi alhaji amin wa alaikum salam ga dabo eh, jaba ku zo ku saurara ku ji wani abun ma don Allah don annabi alhaji kai min nasiha ah. don Allah alhaji ni murya wa kuke ji na ciki murya gobe wallahi ban koma alhaji ni da wa'ama kaga ni ba akwatin nan alhamdulillah aje a samo itace a samo itace a hura wuta mhm. a sa kai sannan kuma a ɗauke shi kai na baku ku dai akwatin nan ka ba mu ne ka ba mu alhaji me kace do Allah annab ka kai ni ga alƙali a dar mini har ƙarshen rayuwata ya bi min alhaji ba Allah ka ba shi ka ba wallahi muna ya ko cikin ruwan muna ji cikin teku a hura wuta in ga an aza akwatin nan kai in ga yayi tutu Wai wai A za, a za. Sai wuta, ta wuta. Sai kasa. Ta duka Wani kana abu abu mace na Allah kai kuma don Allah don annabi don Allah don annabi gojirgo eh ka yau ita a ta ƙarshe wayo ni Allah wayo ni kaina da ce amana ga ta kai ce ta ce sama wayo yo wayo yo Allah wayo wayo wayo jama'a na kare ha jama'a wala hanji na sun kace ko biyu ka Allah don Allah jama'a do Allah da annabi ku hankuri ko yo da Allah ya ne kana wallahi ba ni komawa wallahi bai ji da wahala ba hayo wallahi bai ji da wahala wai na hunka kasan gulbi yake ina ina gulbi yake do Allah kusan ga ko muke marmaro ce nan ga na an wa marmaro can ba wallahi wallahi can ya kamata mun ka da can wallahi can sai wallahi mun ji motsawa wai mun ya shiru mun san ya amma Allah wayo wayo wayo ويلي على ويو ويو ويو ويو Boom!

wai wai ma ga ino gani ku tura tura shan ta can yanzu ka ji ya shi mu bude shi magana ko mu samu kuma a'a bari mu gani ko akwai wasu yaran masu aiki cikin gonakin ga masu tsara mu azumi ga wani yaro kenan kai ya ka dole a ramar kwasan nan wani balgata ko kai ne yana ka samu kawo buɗe shi ita ka buga ma aha ah, ko babba kana aha buɗe mu gani akwai shi ah. wai aha ah, dole maza sun sha kashi maza sun sha ba bojin gona na iko Allah dole kaga mu Allah ne shi ne saba Allah amani shi ne na Allah wai da dogo kwayoyi yalo yalo a a a a nan nawa ba za su zo ba ni zan tafiya na ni kadai ni ba zan iya tsaya ba zan tsaya jiran su ba yanzu ma ya gashi na ya sauka yana alhamdulillah hotel ba ci gaba da kwalliya na dai kafin gama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ina ta jira mu ko ina ta jira ku wallahi mu bata miki lokaci a sannan ku da zuwa kai mun nan time kenan eh to kun san dalilin da yasa na kira ku to kuna ta boloko kuna ta boloko to yau boloko ya shigo gari dan Allah wallahi ku a ke amarya ce eh, shagali ku tsaya ku dakata to ni yau ina son ku je ku gan boloko ido da ido yana na alhamdulillah hotel amma ku tsaya ke da baki da waya ne tukuna ina yau ki samu Allah wallahi <laughs> ina kai ki minna eh, ma ki kuma ki shiru gaskiya gaskiya ba za mu iya zuwa zuwa da kodon ruwa ba wannan kai bai haɗu ba ko kuma ki je gida ki canza ka ma za ki je gida ba za mu iya jiran ki ba haka Allah sai da mu je in baki in baki su baki sa to shikenan nagode nagode godiya ne wani ma wallahi wani ma gajoji eh, ma ya rufa mu kai salamu alaikum salamu alaikum ah, ah, ah! ko yanzu na je ko a wallahi kin je to yanzu ma ko da mu je in ma haka ma eh. yaron nan nashi Alhaji Burguje Alhaji Burguje ya wallahi a zaki kamu zai a ah, da Allah ku je ku je Allah ba ku bari mun gaba gaskiya ku bari mun gaba tunda so wurin saurayi na za a je ni ma akwai na tunda kin mun kamu eh. zo ba ki kaje ne haka. Ban gane ka ba. Wai wa ki kira na? Wai ka yi? Bolo ba. Ko dai na fara makanta, eh, eh, ko dai makanta fara bolo me? Ina na san ko Alhaji, amma ni ba san me tura baro ba. Shin kai kai. Eh? Kai In ka san ba ka iya bane, in ba wani kai mun kana mana. To Allah Alhaji ka tsaya masoya ta ni gani. In ka san ba ka iya ban, kira wani ya daukan mu. Wai Allah na gane shi yanzu wallahi ka cuce ni wai Allah. Dan kai ne. Dubule hawa ka hannu niki. Allah ya saka ka kare zani ganin tubule ta kaduna zani ganin tubule ta kaduna